Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis uku ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. 'Yan sanda a Afirka ta gudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyauta zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine. Kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na Amurka, shugaba joe biden ya fitar da wani sabon gargaɗi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar ƙasar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shalkwatar tsaron najeriya ta tabbatar da kisan mayakan kungiyar iswap uku tare da cafke wasu a lokacin da suka yi yunkurin kai hari a wani sansanin soja da ke jihar neja To ko mai masana harkokin tsaro ke cewa akan yadda jihar Neja ke neman zama matattarar 'yan ta'adda? Wannan matsala ta jihar Niger ba wani abu ya kawo wannan ba illa sakaci da rashin mai da hankali akan yin abin da ya kamata. Sannan kuma duba da cewar wannan yanki yana da tasiri matuka ga zaman lafiya da tattalin arziki da kuma tsaro da mulkin Najeriya. Shi yasa suke mai da hankali akan shi. Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mahukuntan Najeriya na ci gaba da bayyana takaicinsu akan yadda masu wasu 'yan ƙasar ke ƙara bijirewa doka Wannan na zuwa ne bayan da hukumar kwastam a jihar Kebbi ta ce ta kama tabar wiwi da wasu kayayyaki da aka haramta shigo da su kasar a baya-bayan nan. To ko me yasa bin doka ga wasu ya zama da wahala? Abin da yasa dan Najeriya bai son doka saboda doka an ba ta aiki Najeriya. Waɗanda an manya shugabanni su ke da karya doka. Sannan waɗanda an nasu mutane da 'yan uwansu komi sun ka aikata ba a yi musu komi. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis. Yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan sanda a Afirka ta gudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyautar zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin Kurgistov da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau Alhamis ɗin nan. 'Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne, wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Za mu iya tabbatar da cewa safiyar yau ne tawagar masu aikin bincike da ceto suka koma wurin da lamarin ya faru yayin da suke bincike sun gano ƙarin wasu gawarwaki biyu sun kwaso su daga buɗaɗɗen wurin kamar yadda kakakin 'yan sanda Brenda Murdili ta faɗa yau Alhamis. Wannan mummunan abu da aka gano shine na baya-bayan nan a cikin jerin abubuwa da suka shafi harkar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yankin Kurgasdorp. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya akan sojojin Ukraine yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya sanarwar ta patrushev ta zo ne bayan da babban hafsan sojin ukraine ya ce tun farko har-haren na rasha sun auna manyan yankunan kasar da lugudan wuta inda suka lalata gine-gine da samar da makamashi ga tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia mafi girma a turai jami'ai sun ce an katse tashar da ke kudancin ukraine tare da lalata manyan layukan wutar lantarki da ya sa ta dogara da injina masu amfani da man diesel a cewar kamfanin enago atom na ukraine kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na amurka shugaba joe biden ya fitar da wani sabon gargadi game da barazana da ke tattare da dimokuraɗiyyar ƙasar yana mai cewa masu kin amincewa da zaɓe sun ɗora amurka kan hanyar hargitsi akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a amurka waɗanda suka ƙi yin alkawarin amincewa da sakamakon zaben da suka shiga in ji biden a jawabin da ya da yammacin jiya laraba a tashar jirgin ƙasa ta union da ke washington ya ce masu kada ƙuri'a a mako mai zuwa za su yi tambaya ko 'yan takara da ke kan takardun zaɓe za su amince da sakamakon zaben nasu ko sun yi nasara ko ba su yi nasara ba amsar wannan tambaya tana da muhimmanci kuma a ganina ya kamata ta zama mai yanke hukunci kuma amsar wannan tambaya ta rataye ne ga makomar kasar da muke matukar so da kuma makomar dimokuraɗiyya da ta yi mana abubuwa da yawa. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Shalkwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da cewa jami'anta sun dakila wani hari da mayakan Boko Haram suka yi yunkurin kaiwa a wani sansanin soja da ke karamar hukumar Borgo a jihar Nejan Najeriya, inda dakaran suka kashe mayaka uku sannan suka kama wasu suka kuma kwace makamai masu tarin yawa. Ga ƙarin bayani daga Hassan mai na kaina daga Abuja. Now on the Wawa uh, issue, it was Boko Haram ISWAP terrorists that went to attack that location. Daraktan samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Dan Madami ke tabbatar da cewar harin da aka kai a babban barikin sojoji na wawa da ke garin Borgu a jihar Niger. Mayakan Boko Haram ne suka kai shi. Dakarunmu sun dakile wani mummunan harin ta'addanci da Boko Haram suka kai a kan barikin wawa da ke cikin garin na Borgu. inda nan take muka hallaka 'yan ta'adda guda uku kana aka cafke guda biyar a raye bugu da ƙari sojojin sun cafke bindigogi kilar hk-25 da bindiga kilar pkt harsasai sama da guda 500 da kuma ƙarin wasu harsasai na musamman guda 677 da kuma ƙarin wasu harsasai na bindiga ak-49 guda 3,900 da gurnet-gurnet guda biyu da kuma bama-bamai guda bakwai kana da katon uku na wasu abubuwan fashewa to yanzu yanzu me ake ciki subsequent operations were carried out within the same vicinity dakarunmu sun sake bin sawu izuwa tun gargagara da ƙauyen Damala inda aka sake haɗuwa da 'yan ta'addan na Boko Haram nan take kuma aka buɗe musu wuta inda muka cafke guda goma sha uku a raye kana sauran kuma garin gudun tsira suka fada cikin wani kogi to ko za ka min ƙarin bayani akan irin 'yan Boko Haram ɗin da ko kama a raye? We to that investigation for us to come and start giving you details the dimension or the or their hierarchy in the rank and file of ISWAP and Boko Haram. Waɗanda muka kama a raye ana nan ana gudanar da bincike a kansu ba daidai bane yanzu in saki baki in yi ta ma bayani dalla-dalla a kansu bincike dai na gudana kuma in an kara bincike zan sanar da kai. Kalaman Manjo General Musa Dan Madami na da kwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Baicin masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. jihar Neja sannu a hankali na ƙara zama matattara na 'yan Boko Haram abin da ke kara jan hankalin masana irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso. Wannan matsala ta jihar Neja ba wani abu ya kawo wannan ba illa sakaci da rashin mai da hankali akan yin abin da ya kamata. Sannan kuma duba da cewar wannan yanki yana da tasiri matuka ga zaman lafiya da tattalin arziki da kuma tsaro da mulkin Najeriya. Shi yasa suke mai da hankali akan shi. To a halin yanzu ina mafita. Akwai buƙatar a yi din mai yiwuwa wajen ganin cewar an yi abin da ya kamata kafin kafin abin ya kai ga wato kucewa ya shiga hannun da zai fi karfin hukumomin da suke aiwatar da wannan abu shigar jihar neja ya zama wani abu mai sauki ga 'yan ta'adda kashi uku 'yan ta'addan ansaru 'yan ta'addan isof da 'yan ta'addan boko haram za mu ga cewar sun fara ne da karamar hukumar rafi ita kadai ko ko ce karamar hukumar shiroro amma yanzu sun mamaye yankin jihar neja da wasu yankuna masu yawa na jihar kogi da kuma wasu bangarori da dama wanda suka shafi sauran sassa na ita arewan tsakiya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da jami'an Amurka da ke nuna cewa Iran na shirin kaiwa ƙasa hari kamar yadda jami'an Amurka uku suka faɗa a ranar Talata da ta gabata. An ƙara nuna damuwa game da yiwuwa kai hari kan Saudiyar da ya zo a daidai lokacin da gwamnatin Biden ke suka Tehran kan yadda ta ke murkushe masu zanga-zangar da ta yadu da kuma yin Allah wadai da aika ɗaruruwan jirage marasa matuka da tallafin fasaha zuwa ga Rasha don amfani da ita a ta a Ukraine. Mun damu da hoton barazanar kuma muna ci gaba da tuntuɓar juna ta hanyoyin soji da na liken asiri tare da Saudiya. In ji kwamitin tsaron ƙasa a cikin wata sanarwa. Ba za mu jinkiri ba na ɗaukar mataki na kare muradunmu da abokananmu a yankin. saudiya bata ba da amsar bukatar yin magana ba ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya ya shaida kamfanin dillancin labarai na associated press jiya laraba cewa ikirarin ba shi da tushe shugabannin kasashen duniya na mayar da martani da kyakkyawan fata bayan sanarwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da tsagaita buɗe wuta tsakanin bangarorin da ke rikici a yankin tigray na arewacin kasar habasha kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce yana wakiltar wani muhimmin mataki na samun zaman lafiya. Muna yaba wa ɓangarorin da suka himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya don cimma wannan yarjejeniya. Amurka za ta ci gaba da jajircewa wajen tallafa wannan tsari da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tarayyar Afirka da haɗa kai don samar da zaman lafiya a arewacin Habasha. A wani sakon Twitter da ya wallafa jiya Laraba, sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi maraba da sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta inda ya yaba wa ƙungiyar tarayya afirka kan kokarin da ta yi na samar da zaman lafiya a arewacin habasha labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Hukumar hana Fasa kwabri a jihar Kebbi ta ce ta kama ɗaurin tabar wiwi 294 kuma a cikin 'yan makonnin da suka gabata ta kama wasu kayayyaki ciki har da shinkafar ƙasar waje da man fetur da motoci da darajar su ta zarta naira miliyan 78 lamarin da ya sa masu sharhi kan lamarin yau da kullum ke ƙara tofa albarkacin bakinsu a kan yadda wasu 'yan najeriya ke yin watsi da dokokin ƙasar ga rahoton da muhammad nasir ya aiko mana daga sokoto ba a najeriya ba kaɗai har ma da kasashen duniya an shaidi 'yan najeriya da yawa doka karan tsaye abin da ya sama ake ganin saba doka cikin jininsu yake a ɗayan ɓangaren kuwa gwamnati ta yi tanadi na masu sa ido ganin ana bin dokoki sai dai bai hana 'yan najeriya taka dokokin ba a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya hukumar hana fasa kwabrici ta ce ta kame wasu mutane da kan yi wa doka karan tsaye na shigowa da kayan da aka haramta ciki kuwa har da tabar wiwi kamar yadda kwantarolan hukumar joseph ata ya bayyana mun samu kunshi ah, dari biyu da casa'in da hudu kun san dai in an kama shinkafa ko an kama takalmi ko kaya an ayi lissafin su a kudince amma maganin kwaya to ai ba ma maganin kudin ake yi ba ana maganin illa da zai iya jauma mutane zoman lafiya ko kuma eh, irin fashe-fashe da ake yi da tadanci wanda duk masu irin wannan abu sai sun dan kurba irin wannan kwayoyi hankalinsu ya komo can kafin su iri wannan abu har yau hukumar ta kama wasu kaya da suka hada da motoci shinkafar waje tufafi taɓa jiki man fetur da dai sauransu da kuɗin su na zarce naira miliyan saba'in da takwas duk a cikin watan oktoba kaɗai ba ma wai kamen ba irin yadda jama'a ke kokarin hana jami'ai gudanar da aikin su na daga cikin abubuwan da ke ƙara nuna 'yan najeriya ba su son bin doka kuma a cewar kwantarolan hukumar wannan laifi ne akwai wasu kuma an aje su ne a kwana-kwana ko a daji hannaje ma wansu sukan hau ma ice can sama da ɗan wayansu in an hango mu muna zuwa sai a kira shi ɗan fuskura ce ga sunan zuwa ka ka biyo wannan hanya ka biyo wancan hanya wannan shine signaling to smuggler to dokar mu ta hana wayannan abubuwa to wai me yasa yan Najeriya ba su son bin doka duk da ganin cewa yin hakan kan iya kawo ci gaban kasar farfesa bello bada mai sharhi akan lamuran yau da kullum yana ganin cewa abin da yasa ɗan najeriya bai son doka saboda doka an ba da aiki najeriya waɗanda an manya shugabanni su ke da karya doka sannan waɗanda an nasu mutane da 'yan uwansu komi sun ka aikata ba a yi musu komi da ya zan kuma lalle cin hanci da rashawa inda duk an ka bashe su komi da yanka ana ganin ka an sake ka duka amma kai da kanka in ka ga cewa mutum mai galihu ya karya doka kuma an yi mai hukunci to dole ka kama kanka bijirewa dokoki da 'yan najeriya ke yi na iya zama ɗaya daga cikin abubuwan da suka jefa ƙasar cikin mawuyacin hali wanda jama'a da yawa ke kokawa a kai kuma duk da hakan suna saba dokoki to ko hakan zai magance matsalolin ƙasar wannan tambaya ce da ya kamata 'yan ƙasar su amsa ansawa kawunansu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya A gaida Muhammad Nasir, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan mahimmancin wanke hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar mahimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne ya sa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani da ke muradi a jamhuriyar Niger, ya yi hira da mai kula da kuma gargaɗi kan tsafta a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar Maraɗi Dr. Usmani Yakuba inda ya yi magana akan alfanun da ke tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa inda ya fara da bayyana cewa babbar fahimta ta farko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba ɗaya aka dunkule ta tsafta ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatuttuka wanda ana iya ɗauke su ta tsakanin ɗan adam da mutum ko tsakanin ɗan adam da dabba ko tsakanin ɗan adam da ruwan sha ko tsakanin dan adam da muhallin shi ko tsakanin dan adam da abincin da zai ci kenan ga duk wannan tsakanin ya kamata dan adam ya san yana da halaka da muhalli yana da halaka da abinci da dan uwan shi da dabba da itace da duk abin da ke goye da shi dan adam ya san shi kan kanshi ya ma hi a wannan abubuwan daraja kenan wannan dumalatin zai dauka rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata dan adam ya fahimta nan ne yake dauko su dangance da halayen shi dangance da bukatocin da za yi a cikin rayuwar shi nan ne zai dauko wannan malati ko kuma yanda za shi ya dauko shi to sai ya gano ta nan yake dauko shi sannan in an kwatanta shi ne zai kiyayewa zai gane eh, lallai abin nan yana da muhimmanci to sai abu na biyu wanke hannuwa don me aka ba wankin hannuwa mahimmanci hannu shine dillali na kazamta tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli iya da halaka da abinci da ruwan sha da itace da dabbobi da duk inda za ka dahawa kenan hannu wannan dillalin malatin ne shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan ko ka shafa a jikinka ko ka ci a bakinka ko in ruwa ne ka sha ko in iska ne ka shaƙe shi duk abin da ma ma'amala ce da wani dabba da in ko dabba ta taɓa wurin kai ka zo ka hau ko wani tsuntsu ya taɓa wurin kai ka zo ka hau duk wani ya riga ka taba mahallan kai ka zo ka hau nan wurin ne hannunka ko jikinka zai ɗauko maka wannan malati to in baka yi hattara ba abin nan zai shiga ta bakinka ya shiga ta hancinka ya shiga ta idonka ya shiga ta hudodin jikinka tunda duk jikinmu fatar kuke gani duka hudodi ne wa in mutum bai hatara ba duk kohi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta su saboda su ba ganin su ake ba kankana ne ta hanya fata ta hanya hancinka ta bakinka in ka sha ko ka ci wani abu nan ne za ka ɗauka malatin wani irin cututtuka aka ɗauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu? Eh, rashin kula da wanke hannuwa Eh, malatuttukan wanda ake gauga ya da ɗauka babu kamar ma a ce kwalara ko zawo da amai ko kuma eh, akwai ciwon eh, tsutsotsin ciki saboda an mutum kana zuwa magewayi ba kawai wanke hannuwa kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum a nan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke tsutsotsin ciki kunga akwai kwarba akwai macijin ciki akwai abubuwa da yawa wanda suna shanye jinin mutum ta ta nan ake ɗauko su to kaga in mutum bai tsabta ba bayan ya yi mu'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi nan ne hannu kazami zai kama shi su cikin nan ya zama masu illa ga jikin shi sai ga mutum yana ramiya ko kuma mutum yana yin jikin shi yana kasala ko jinin ya rage ba akan ya gane ba sai an ji auna za a gane me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu to abin da yasa mu likitoci muke gargadin yara shi dan adam aka ce kamar karamin ice ne in ka shibka shi tun yana dan karami kana bayarwa in ya karkace ka tara shi to mun so kamar wanke hannuwa ya zamanto tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar dan adam saboda da farko na ce mutum duka a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barta a ce to kana da ma'amala da wannan abubuwan da na hudu da farko to in ya zamanto karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsabta tun yana karami yana zuwa makaranta ana koya mishi to an so ya girma da su an so ya hatara an so ya aikata in ya girma shi ma sai ya zamanto kamar shi ma zama likita mai ɗaukar tutan nan yana yaɗa ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi ta ɗauki wannan zance ta ce ta aikata shi a yaki da cututtuka gaba da kaji abin da sa aka hiba yaro karhi saboda kwale yaro ita kamar fara takarda ce in kai rubutu daidai na yake kaji abin da sa. karshe me ku ga al'umma akan uh, fa'idar wanke hannu. babban mu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa akwai lokacittuka 있습니다. wanda suke da mahimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannu dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannu dan adam in ya hoto daga magewayi wajibi ne ya wanke hannu dan adam in zai ci abinci ya wanke hannu dan adam in ya gaishe gaishe ya wanke hannu dan adam in ya aikin hannu kun akwai masu kwasa taki akwai masu yin kila akwai masu yin tuki akwai masu yin biro ko biro kake kana taba abun ordinator wannan wanda tafareta ana daddana duka nan wurin ma akwai kwayoyin cuta ya kamata dan adam duka ayyukan da kake ji jika da jika ka dora wanke hannuwa ko kuma in ma ka wanke ba jika da jika ya zama to da duk in zaka cin abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi ya zama to kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba ɗaya ya hore su da yanke akaiwa saboda a cikin akaiwa nan ƙwayoyin cuta suna ɓoyewa in ka je magiyoyi bayan ganin sai tsaya a ciki ko da ka yanke hannu amma sai ga abin bai tasiri ba amma ya to dai mutum ka bar zama da eh, akaiwa nan tana yin tsawo kwarai kamar ta eh, ba ta dan adam ba abin bai da kyau to kun ji dai abin da muke so ka kira ga al'umma alhamdulillah dai ya zamanto kowa ya gane gaishe gaishe shi ma ya haɗa cuta yake to a ɗora wanke hannu a dangance da taimaka mu da a tsaye da yaɗa cutar nan insha Allah za mu ci nasara a cikin ƙasar Nijar. To madalla ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya ya sa a jamhuriyar Nijar ake koyar da shi a makarantun firamare a matsayin darasi mai zaman kansa madam almu aisata hamza ta yi karin bayani game da tasirin hakan wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana petit da muke koya musu tun suna yara ita takwas ce ta wankin hannu dum a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabulu kenan wani lokaci ya kamata mutum yaro ya wanke hannun shi in ya yi wasa in ya hito da makewaya in ya ci abinci in ya taɓa abubuwa haka masu ƙura ko masu salte lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya amfani da wannan hannu kuma da wani irin ruwa ya kamata ya wanke hannu ya wanke hannun shi da ruwan sabili da ruwa mai tsafta cikin da ruwa mai tsafta da sabulu za ka wanke kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu kenan ka kara ma kanka wani malati lesan kin wankin hannu ko mu da muna yara muna lakwal an koya mana a lakwal tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta an gwada mana na hannu a na komi da komi an gwada mana kamun a ce yau lezane dumil corona ta zo kenan mu deja tun da muna koyawa cikin leson de moral legion de kenan yaro ya kamata a koya mishi yayin da zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi kuma me yasa ake wankewa saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi wuri hanya ce ta daukan malati hannu kenan ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke a addinance ma kun ga in zamu sallah sai mun wanke hannuwan mu mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan hannu hanya ce ta malati kenan mu wanke shi da kyau rigakafi ya fi magani. su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba don sun bayyana wa abokin aikin nawa mansur sani abin da suka sani game da mahimmancin wanke hannu. sunana alkaira ta abdurrahman. wace kalas kike? sai a wanke hannu sau da cuta. ni za ki ce ma sauran yara waɗanda ba su wanke hannu. Kazan sa'aratu abdul karim. Shekara kina? Tara. To menene ake ce ma wanke hannu? Tsarta. yaya ake wanke hannu misali a cuɗa ko ina da ko ina da sabulu da ruwa ruwan masu kyau ko kuma masu dauda masu kyau sai a wanke mama ya yi Ibrahim. Yanzu kuma na ga hannunka kamar da dauda ka wanke shi? Eh? Ah. Eh? <laughs> To mene ne sunanka? Kalani. <laughs> Ya aka ka sa ka wanke hannu ba? A ah, yanzu daga cikin kalas ne. Daga cikin kalas kake. Me muhimmancin wanke hannu? Dawa dawa yake koya muku kurin wanke hannu a gida ko ko a lakwal? Maryam. Me take cewa? cewa da ke rinka wanke hannu dami dami ka rike cikin abubuwan da ta ce suna kawo matsala in ba a wanke hannu ba in haka shiga makiwa haka zuwa wanke hannu ba yana kawo matsala salim sani yarima ni madan ta ce muku game da wanke hannu a rinka wanke hannu saboda cuta da ina da ina ake wankewa yanzu a wanke da bayan hannu da cikin ta hannun da sabulu da ruwa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma kun da je abin da ƙwararru ke cewa game da mahimmancin wanke hannu kuma ya kamata a riƙa ba wa yara ƙwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi ya fi magani. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. To yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga rugan malam shagari da bala ruwan kanwa da faruku mahe karo ga sokoto kuka ce a daidai lokacin da ake ranar tunawa da 'yan jarida to mu dai babu abin da za mu kira 'yan jarida illa wani sashe mai mahimmanci cikin al'umma ganin yadda suke haɗa gwamnati da talakawa kuma suke bayyana abin da yake shine gaskiyar lamari a wasu lokutan Allah ya kare ku mutanenmu 'yan jarida. Sai ra'ayin Ali Rafka na gashuwa mai cewa Allah sarki talakawan Najeriya an daɗe ana gasa mana azaba ta tsadar rayuwa kuma a yaudare mu da ɗari biyar mu sai da kuri'a. Ya kamata mu tashi tsaye wajen zaɓar 'yancinmu kada mu bari a yi mana tsakiyar da ba ruwa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Usaini Alhaji Umar Fore ba gashuwa. kai ko cewa kake canza sheka da wasu gwamnoni na jam'iyyar adawa ta pdp biyar suka yi don marawa peter obi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour baya ya yi daidai ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne shehu adamu rijau kace a yayin da 'yan takarar mukamai daban-daban ke baje kolin manufofinsu a najeriya mu kuma muna nan muna jiran su a rumfunan zaɓe domin bambancewa tsakanin tsaki da tsakuwa a tsakanin su tun da dai mun san daidai mun kuma san aka san daidai da abin da ya dace mu yi saboda haka allah ya kai mu shekara ta 2023 lafiya to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa kenan yau to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice Afirka ta gudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyautar zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin kurgistop da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau Alhamis din nan. 'Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne. wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya kan sojojin Ukraine yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya. kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na amurka shugaba joe biden ya fitar da wani sabon gargadi game da barazana da ke tattare da dimokuraɗiyyar ƙasar yana mai cewa masu kin amincewa da zaɓe sun ɗora amurka kan hanyar hargitsi akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a amurka waɗanda suka ƙi yin alkawarin amincewa da sakamakon zaben da suka shiga in ji biden a jawabin da ya da yammacin jiya laraba a tashar jirgin ƙasa ta union da ke washington sau jiya ta yi musayar bayanan sirri da jami'an amurka da ke nuna cewa iran na shirin kai wa ƙasa hari kamar yadda jami'an amurka uku suka faɗa a ranar talata da ta gabata an kara nuna damuwa game To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai